to na kira ne na kira ne da farko da in maka nasiha akan ka ji tsoron Allah na'am ina jin kana kana ji na ina jin ko ina jin kira ne in maka nasiha akan ka ji tsoron Allah akan duk abin da kai kowa kai jahili ne a wajenka idan idan malamai suna cewa assalamu alaikum assalamu alaikum da Allah kana ji ba matsala wallahi zan so in karɓi ka kana ji abu ne mai kyau amma da Allah kana ji abin da ya faɗi na cewa san manzon Allah daban a ai ma'ana kana ji in za ka yi min nasiha ai ya kamata jama'a su gane cewa na faɗi abu ba bisa haƙƙi ba abin da ya ce na cewa san manzon Allah daban bin manzon Allah daban daidai ne ko ba daidai ba ne yau sai magana eh amma ka ce za ka yi min nasiha kuma ka ba abin da na faɗi abin da ya faɗi haka ne ko ba haka ba ne a ilimance ina jin ka a ba wai misali ba kana ji idan kun tafi amurin fakun fili fihi ai ka zo za ka yi min kana ji mutum ne ya ce san manzan Allah daban bin manzan Allah daban saboda shi jahili ne ya ce wai mu mun ce bin manzan Allah shine san manzan Allah Ya ce kuma san manzon Allah da bin sa daban ka wannan jahili ne jahilci yayi da haka yanzu in zaka yi min nasiha kana ji ka fara tabbatar da abin da yi ilimi ne kaga sai a gane cewa son zuciya ne ko kuskure ne amma ka ajiye abin da na faɗi kuma ka ce zaka yi min nasiha shi yasa yanzu abin da ya faɗi daidai ne ilimi ne ko jahilci ne farko kenan yanzu yanzu misali tunda ka ce a ba yi misali ba abin da ya faɗi ilimi ne da kuma waɗanda suka naɗa kansu matsayin malama amma walatan tiran jahilai ne wani ko bai kai kai magana a kansa ba amma in ka kalli al'umman da ke saurarensa ka tausaya wannan al'umma ka ɗan haska shi ka nuna musu cewa wannan jahili ne akwai wani mai yawan surutu wani ɗan ɗariƙa a wajen 'yan ɗariƙa malami ne amma a wajen ɗaliban ilimi tantirin jahili ne wallahi amma a ɗariƙa malami ne ƙila ma ka ce shehu ne ƙila ma ka ce yana da zawiya amma a musulunci a ilimance a ɗalibta na ilimi tantirin jahili ne amma yadda aka ce wai bil misali ya tadhihul maqal bil misali yattadihu al zan buga misali da ne kuma abin da na faɗi zai bayyana ƙarara. wa'annan mutanen sun jima suna halakar da al'umma kaga jahili tantiri ya zauna yana faɗin abin da halakar da al'umma ne a cikinsa da sunan ilimi da sunan soyayyar manzan Allah wannan ya sa fasikai suka yawa cikin ɗariƙa wannan yasa mazinata suka yi yawa cikin ɗariƙa wannan yasa 'yan iska suka yi yawa cikin ɗariƙa wannan yasa masu neman maza suka yi yawa cikin ɗariƙa wannan yasa duk wani tantiri wanda yake neman mafaka ɗariƙa yake bi saboda su ne suka buɗe wa kawukansu wannan hanyar saboda su ne suka ɗaure wa iskanci gindi su ne suka ɗaure wa lalata gindi su ne suka ɗaure wa fasikanci gindi amma za ka ga ahalus sunna ko da mutum zai saba wa Allah to yana kyamar bayyana kansa zuwa ga sunna yana kyamar danganta kansa zuwa ga sunna ko da zai yi saban Allah dan shi ba masumi bane amma mutum ya yi saban Allah ya yi fasikancinsa ya yi iskancinsa ba zai ji kunyar ya ce shi ɗan ɗariƙa wani saboda ɗariƙar ce ta ba da dama ita ta buɗe ƙofa ita ta ɗora mabiya a kai ita ta halakar da bayin Allah wanda tsaya ku ji abin da wannan jahilin yake cewa sannan kuma sai mu duba abin da yake faɗi a ilimance a addinance mu ga daidai yake faɗi ko tsagwaron jahilci yake yi wai sunansa ko aminu onda 17 eh, aminu onda 17 wala tantirin jahili ne bai kai na kula shi ba amma saboda tausaya wa al'ummar da suke sauraransa sa ya kai na a shi magani amma shi a karan kansa in ka ware shi istiqlalan wallahi dalibanmu ma bai kai su waiwaya su kalle shi ba amma saboda tausayawa al'umma ya kamata mu haska su gane cewa jahidi ne akwai waɗansu bidiyoyinsa guda biyu wanda zan haska muku sannan kuma na haska na nuna muku a ilimance a addinance a wajen malama. abin da ya faɗi jahilci ne hauka ne wauta ne ko kuma ilimi ne ko addini ne bayani na farko shine wannan bawan allan na je wucewa sai na ga wani kilif ɗinsa yana bayani akan san manzan allah kai al'umma yana bayani akan san manzan allah tsaya ku ji abin da yake cewa eh, dan ne masa adalci tsaya ku ji abin da yake cewa ina jin bayanin da yake raddi yake wa Sheikh Kabiru Gombe ina jin amma tsaya mu da ji sallallahu ala sayyidina wa nabiyina Muhammad amma ba'adu yan uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu da Allah yan uwa akwai wani kilif ne na Kabiru Gombe da muke so zamu mu yi wato raddi kuma mu dan warware wasu dan shubuhohi da ya shigo da shi akan maganan ah, maulanmu wato shine Ah, sheik Frog makari allah ya kara mishi yarda amma dai bari mu sa kilif ɗin kuɗa nan ji abin da ya faɗa in ya so kuma sai mu yi nakadi bisa abin da ya faɗa na ara na Najeriya ba wai ba da wai duk wanda ba ya san mawalidin annabi Muhammad wannan kafiri ne aka rama kalla ne hujja sai ce domin abin da ake cewa maulidi maulidi ma'anarsa shine mujarradin san manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mujarradin kaunar manzon sallallahu shine maulidi kaunar annabi a cikin ranka shine maulidi amma wanda akwai kike mai mai magana ce malamin da abin da yake fassara kariya idan mujarradin ka kaunaci annabi a cikin ranka shi ake cewa maulidi ni dai ina kaunar manzon Allah a raina amma ina yin maulidi

ɗan uwa musulmi wannan jahilci da yawa yake kuma har kullum magana da muke faɗa wasu cikin mabiyansu suke ganin kamar muna zarmewa muna faɗan waɗansu abubuwa muna musu ilzamin su, abin ba haka ba ne na farko shi sha'ani na wahabiya da salafiya da irin waɗannan malamai da suke cikin wannan matafiya ba su gane hukuncin abu in an faɗa musamman abin da ya shafi ɗangaren sufaye. wato, kaga wannan kwata-kwata ni na rasa me yake so ya ce. Eh, na rasa me yake so ya ce kwata-kwata yadda ka san mahaukaci ma. kaga wannan bayanin da yake ba shi da alaka da abin da ya danna ai cewa wanda baya maulidi ba musulmi bane ai ba lafazi bane na sufanci to yanzu kuma me ya kawo maganar wai ba su san ma'anar abin da ake nufi ba kaza kaza in ya danganci sufaye ko ya danganci sufanci ka wannan jahilci ne ni na rasa me yake so ya ce yadda ka san ba a hayyacinsa ma ya zo ya zauna ya yi raddin ba dan abin da yake faɗi ba shi da alaƙa da abin da ya danna amma dai tsaya mu ji me zai ce tsaya mu ji me zai ce ba da alaka da abin da kabiru ya faɗa cewa maulidi ba shine san annabi ba shi ya gwada wa duniya cewa izala totally ma bata san abin da ake kira maulidi ba magana ce ake da mai ilimi to yanzu da Allah inda a ce akwai hankali cikin abin da yake yi ai kamata ya ce a'a eh maulidin shine soyayyen manzon Allah sai ka kawo hujja tunda mutum ya kore kai sai ka tabbatar amma ya bugi can ya bugi can ya bugi ni na wallahi ni gani nake da ya zauna kana ji allura ce ta motsa shi yana cikin fushi ne shi yasa abin da yake fitowa ma daga bakinsa ba daga hayyacinsa yake faɗi ba kamar yana tunanin wani abu ne a zuciyarsa bakinsa yana furta wani abu to amma dai tsaya mu ji me zai ce dan yi haƙuri da Allah masu da yawa Kabiru Gombe yana magana yana shaci faɗe bai san ma menene abin da yake magana akai kai ba na farko ya ce yanzu dan Allah da kai da ka zauna ka danna mutum ya faɗi wani abu bai danganci wani abu na lafazin sufaye ba kai ka ce ai su 'yan wahabiyawa ba sa sanin ma'anar abin da sufaye suke faɗi yanzu nan Allah kai ne baka san abin da kake magana a kai ba ko malam kabiru gombe kaga kai ne baka san abin ma da ka zauna kai ma magana a kai ba dan ba zancen sufanci ba ko wani lafazi na sufaye ballantana ka ce ai bai fahimci ko a'a bai san ma'anar ba ko yan wahabiya ba su san ma'anar ba na shi kai ce wani malami gingime mai nan ƙasar. ya ce wanda baya maulidi kafiri ne sannan sai ya ce to kai aharan ma ba ka son manzan Allah ya ce yana so kana maulidi ba ka maulidi da haka soyayyar manzan Allah kaza da haka kawai kai kamata yi da da ka zo kawai ka danna shi to sai ka ce maulidi shine son manzan Allah sai ka kawo hujjarka amma wani lafazin sufanci da wani kaza kaga wato ya nuna baka san ma abin da kai kake ba kamar yadda kuma wai kake cewa wai bai san abin da yake yin magana a kai ba kai dai ga mai hankali ya san baka san abin da kake magana a kai ba amma tsaya mu ji ka karasa irin wayannan jahilan wallahi muna tanka su ne saboda ba shi ne san annabi ba anan kage ya nuna bai san menene abin da ake kira maulidi ba na biyu ya ce san annabi a zuciya yake ba a bayyane yake ba na uku ya ce su ma suna kaga tonan kayi masa ƙarya ya dai ce san annabi a zuciya yake amma bai ce ba a bayyana ayyake yake ba ka wato ni irin wa'annan ko ina ganin in aka taba ɗariƙa ne ko aka taba maliman su hauka cewa suke shi yasa in suka zo yin raddi sai ka ga basu san abin da suke faɗi ba ba sa cikin hayyacinsu ai kamata yake dabtu na abin da mutum ya faɗi tun da haka zo yi masa raddi ya dai ce san annabi a zuciya yake amma bai ce ba a bayyana ai yake ba amma tsaya mu je je ka san annabi wannan shine abin da nake so na da warware har anan a wayannan matakan guda uku na farko cewa suna son annabi ba gaskiya ne, ko a maganganunsa insha Allah bisa bayanin da zan yi a gurguje za ku gane cewa san annabi ba san annabi su suke yi ba ba kai tsaye ma'ana za su furta cewa ba su san annabi ba alamu suke nuna wannan masoyin annabi ne yanzu misali akwai hadisin da yake cewa alamatu hubbillahi kaga yanzu wato daga nan kai karan kanka kana karyata kanka ma ka ce alamomi za a gani ko su za su bayyana cewa ai ba sa son annabi amma ba za su furta ba to inda a ce kana da tunani ka san abin da kake faɗi to sai ka ɗau wannan magana ka ce e alamomi za a gani a ce kana son manzan Allah to shin daga cikin alamomin da za a gani a ce kana son manzan Allah akwai maulidi in akwai maulidi waye ya ce maulidi alamar son manzan Allah ne shi ke fa ka gama topic ɗin fa duk surutun nan da kai inda a ce ka zauna tunaninka yana tattare da kai ba ka zo ne a firgice ba da kanka ka gama topic din ka ce wai ba za mu furta ba ma san manzala ba amma alamomi ne ake gani to mun ji to wa'annan alamomin da ake gani a tattare da mu har kai mana hukuncin da ba ma san manzan Allah ko to da ka ɗauke su in kana da tunani ka ce to alamomin da za a gani a ce kana son manzan Allah su ne wa'annan alamomi maulidi yana ciki shi kenan fa ka gama topic amma dai tsaya mu je tsaya mu je sai ce sai ce wa alamatu bugdillahi sai ce zikirin lahi. hadisi na biyu da zan dan na har kafin tafi zuwa ga nakadin maganar da ya yi. hadisin da manzon Allah yake cewa man ahabba shay'an akthara min zikrihi za mu tsaya a wayannan hadisan guda biyu na farko warware shubuhar da nake so na yi akan cewa suna son annabi ba gaskiya ba ne. dalili a anan shine sun ɗauki su a wajen su san annabi koyi da annabi to kullum haka suke karanta kaji ko su sun ɗau son annabi koyi da annabi wato su a wajen 'yan ɗariƙa san manzan Allah ba koyi da manzan Allah ba ne su a wajen 'yan ɗariƙa za ka yi iskancinka za ka yi fasikancinka za ka yi lalatakka kana san manzan Allah su a wajen shi yasa za ka ga suna fitowa ranar molidi su kada nonuwa su kada duwawu su iskanci su saba wa Allah su bar tafarkin manzan Allah saboda su a wajen su koyi da manzan Allah ba shine son manzan Allah ba tsami masa adalci ya ƙara maimaitawa mu kuma a wajen mu ya faɗi da bakinsa san manzan Allah shine koyi da manzan Allah tsaya ya ƙara faɗi da bakinsa Abdullahi sai ce bugdi zikrillahi hadisi na biyu da zan dan na har kafin tafi zuwa ga nakadin maganar da yayi hadisin da manzon Allah yake cewa man ahabba shay'an akthara min zikrihi za mu tsaya a wayannan hadisan guda biyu na farko warware shubuhar da nake so na yi akan cewa suna son annabi ba gaskiya ba ne dalili anan nan shine sun ɗauki su a wajen su san annabi koyi da annabi kullum haka suke karantar da mutanensu har wani malami daga cikinsu kaji wato mu ba ma san annabi sallallahu sallama dalili shine mu mun ce san annabi koyi da annabi da haka ba ma san annabi wato duk wanda ya ce san annabi shine koyi da annabi baya san annabi in ji wannan jahilin to zan nuna ma malama na duniya da suka ce san manzan Allah shine koyi da manzan Allah din kuma wannan ce magana ilimi abin da ya sa kai baka fahimta ba kai jahili ne kaji fa wato mu a wajenmu koyi da manzan Allah shine san manzan Allah mu a wajenmu kenan amma su a wajensu ba haka bane eh, su a wajensu 'yan ɗariƙa ba haka bane amma mu a wajenmu ahli sunna san manzan Allah shine koyi da annabi da bakinsa ya faɗi da bakinsa ya faɗi Eh, da bakinsa ya faɗi shi ya sa wato kuke iskanci a wajen molidi kenan za ya ƙara maimaitawa ina so ne mu rinda aksara min za mu tsaya a wayannan hadisan guda biyu na farko warware shubu da nake so na yi akan cewa suna son annabi ba gaskiya ba ne dalili a nan ne. sun ɗauki su a wajen su san annabi koyi da annabi kaji ko kullum haka suke karantar da mutanensu har wani malami daga cikin san annabi koyi da annabi to manzan Allah ne ya faɗi haka kuma in nuna ma gunda manzan Allah ya faɗa haka manzan Allah ne ya faɗa haka san annabi shine koyi da annabi manzan Allah ne ya faɗi kai da kake jahili ne shine kai baka sani ba haka kuma malima suka ɗora suka ce shi ne. san annabi koyi da annabi alamar da za a gani a tattare da kai a ce kana son manzan Allah shine a ganka kana koyi da manzan Allah wannan shine maganar musulunci wannan shine maganar addini wannan shine zancen manzan Allah yanzu tsayin dan nuna ma wani karatu kuna wahal da mu wallahi wannan littafin kitabu shifa ne kitabu shifa bi ta'arifi huquqil mustafa kitabu shifa ne gashi in ka duba cikin mujalladi na biyu shafi na ashirin da hudu ga abin da ya yi fasali ya yi na alamar san manzan Allah alamar da za a gani tattare da kai a yadda a amince a gane kana san manzan Allah ga abin da ya ce ya ce fasulun fasali fi alamati mahabbatihi sallallahu alaihi wasallama ya ce cikin alamar sansa sallallahu alaihi wasallama fasali cikin alamar san manzan Allah sai ya ce i'ilam ya ce ka sani anna man ahabba shay'an lallai duk wanda ya so wani abu atharahu zai fifita wannan abu ne wa athara muwafaqatahu zai fifita dacewa da wannan abin ne wato in kana son manzan Allah zaka fifita manzan Allah in kana son manzan Allah za ka fifita dacewa da manzan Allah cewa manzan Allah ya ce kaza to kai ma abin nan da manzan Allah ya ce ka dace da shi ka yi muwafaka da manzan Allah cikin wannan abu in ji alƙadi iyad sai ce wa illa idan kuma ba haka ba lam yakun sadiqan fi hubbihi bai kasance mai gaskiya ba cikin sansa wa kana mudda'iyan kawai ya kasance mai da'awa ne a baki yake faɗi in dai yana son manzan Allah bai fifita manzan Allah ba in dai zai ce yana son manzan Allah bai fifita ya dace da manzan Allah ba yace ce to ƙarya yake yi da awa yake bai kasance mai gaskiya cikin son manzan Allah ba sai alƙadi iyar ya ce fi hubbin nabi ya ce mai gaskiya cikin son manzan Allah sai yace ce man tazaharu alamatu zalika alaihi shi ne wanda alaman hakan ya bayyana tattare da shi E, duk wanda yake mai gaskiya cikin san manzon Allah shi ne wanda wannan alamar ya bayyana gare shi tsaya mu ji alamar eh, tsaya ka ji jahili alamar san manzan Allah sai ce wa awwaluha alqadi iyad ce farkon alamar san manzan Allah sai ce yace aliqtida'u bihi koyi da shi manzon Allah din ka ce mu ne muke faɗin haka kamar kana cewa mu ne masoya manzan Allah a shar'ance kamar kana cewa a ilimance mu ne masoya manzan Allah amma baka sani ba ne shi yasa yace alama na farko na san manzan Allah yace aliqiti da ubihi koyi da manzan Allah din abinda manzan Allah yayi kai ma kayi wannan shine alama na farko sai yace wasta imalu sunnatihi wasta imalu sunnati da aiki da sunnan manzan Allah ya ce alama na biyu na san manzan Allah shine aiki da sunna ta annabi Muhammad sallallahu wannan da aiki ne sai ya ƙara cewa a aqwalihi da kuma bibiyar zantukan manzan Allah karatun hadisi a ga ka shagaltu wa karanta tarihin manzan Allah a ga ka shagaltu wa karanta zantuka na annabi Muhammadu to alamar sansa kenan shi yasa in ka ji malamin hadisi ya je yayi shekaru a jami'a yana bibiyar zantukan manzan Allah ahlus sunna ne wallahi ba dan bid'a bane shi dan bid'a sai dai ya kare a waƙe sai dai ya kare a larabci amma kaga mutum ya shagaltu ya ware shekaru kawai yana dirasar hadisin manzan Allah to ahli sunna ne alqadi iyar yace wannan yana daga alamar san manzan Allah shine ittiba'u aqwalihi bibiyar zantuka na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama wa af'alihi da kuma bibiyar ayyukan manzan Allah wannan duk a hadisi ake samu yace kuma na gaba shine wamtisalu awamirihi da kamanta umarni na manzan Allah manzan Allah ya ce kaza to aikata wannan kaga kamar da bakinka kake cewa mu ne masoya manzan Allah a musulunci a wajen malama masoya manzan Allah na gaskiya sannan ya ce me na Wahihi. da kuma nisantar hane-hanen manzan Allah alama ne na san manzan Allah manzan Allah ya ce kaza ka a aikata to ka ka aikata alqadi iyad ya ci gaba da bayani Ya ce, wata addubu bi adabi ya ce da ladabtuwa da ladibba irin na manzan Allah manzan Allah yana kaza yi ƙoƙari kai kazan ka aikata wannan shine alamar sansa ce fi usurihi a cikin tsananinsa kana cikin tsanani to a ce manzan Allah sallama kake bi shi kake aikata umarninsa a cikin tsanani wa surhi sa'an nan a cikin sauƙi, a ga kana aiki da umarnin manzan Allah kana nisantar hanin manzan Allah a ga kana bibiyan zantukan manzan Allah da ayyukan manzan Allah a ga kana aiki da sunan manzan Allah a ga kana koyi da manzan Allah a cikin tsanani da kuma sauƙi wa man shatihi haka kana cikin karshashi wa makrahihi hakan kana cikin rashin karshashi ko kana kyamar abu amma in aka ce ma manzan Allah sallallahu alaihi wasallama to sai ka ajiye wannan kyamar taka sai ka ɗauki na manzan Allah ɗin in ji iyad da ya gama to zai bada da shaida zai kawo ayar alƙur'ani zancen Allah ya ba da shaida akan abin da ya faɗi shine gaskiya sai ya ce wa shahidu haza yace ce shaidar wannan na cewa san manzan Allah koyi da manzan Allah san manzan Allah aiki da sunnan manzan Allah san manzan Allah bibiyar zantukan manzan Allah da ayyukan manzan Allah yin aiki da umarnin manzan Allah nisantar hanin manzan Allah ladabtuwa da ladubba na manzan Allah yace shaida akan wannan yace qauluhu ta'ala faɗin Allah maɗaukaki Allah yace ƙul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah Allah ya kul ka gaya musu in kuntum tuhibbuna Allah in kun kasance kuna son Allah fattabi'uni to ku bi ni yuhibbukum Allah sai Allah iso ku wato kaga wannan aiki aka faɗi bi kamar yadda ka faɗi shine son manzon Allah haka Allah ma yace yahudawa ne suka yi da'awar suna son Allah sai Allah ya jarrabe su da wannan ayar yace in kun kasance kuna son Allah to ku bi ni saboda abin da manzon Allah zai zo da shi shine abin da Allah yake so shine abin da Allah ya faɗi shine abin da Allah yake so a aikata ya ce to wannan shine shaida a kan cewa son manzan Allah koyi da manzan Allah sai ya ci gaba ya ce wa Isaru. ma shara'ahu kaga mu ne kenan yace da fifita abin da manzon Allah ya shara'anta shi yasa muka ce mu sunna zami ba ruwanmu da bid'a shehunanku in zikiri zami ba ruwanmu da su wani shehu tijjani ko su shehu wani ko a'a ruwanmu da manzon Allah kaɗai yake eh shine wa isaru ma shara'ahu da fifita abin da manzon Allah ya shara'anta kaga shi yasa muka ce salatin annabi ya fi kowane salati saboda shine alamar san manzan Allah din inji alqadiyat wa isaru ma shara'ahu da fifita abinda da manzan Allah ya shara'anta ku kuma da yake ba manzan Allah kuke so ba sai ku kalli salatul fatihi kuka ce fiwu ya fi na manzan Allah alqadiyar yace wannan kin manzan Allah ne ba san manzan Allah bane san manzan Allah shine isaru ma shara'ahu fifita abin da manzon Allah ya shar'anta salatin annabi ya fi na kowa wanda ya fito daga baki mai tsarki ya fi bakin ubanka ya fi bakin ubana ya fi bakin uban kowa sallallahu alaihi wasallam wannan alamar sansa kenan wa habba alaihi kuma manzon Allah ya zaburar akan wannan abin ya shar'anta ya zaburar ce a aikata sai ya ce ala hawa nafsihi shi wanda zai yi wannan ya fifita abin da manzon Allah ya a kan son san ransa ga abin da ranka take so salatul fati sai ka fifita na manzon Allah sannan ya ci gaba ya ce wa muwafaqatu shahawatihi an gane ala hawa nafsihi wa muwafaqati shahawatihi zai fifita abin da manzon Allah ya shar'anta akan abin da sha'awar ransa yake so wannan shine alamar san manzon Allah sai ya ce qala Allah ta'ala kaga aya ko walladhina tabawwa'u ad-dara wal imana min qablihim yuhibbuna man hajara ilayhim wa la yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa kaga Waƴannan saboda gashi suna son abu amma sai su fifita ƴan uwansu saboda suna son wannan ƴan uwan nasu wayanda suka hijira da kuma wayanda suka zauna a Madina shine walladina tabawa dara wannan duk alamar so ne sai ce wa ishatu wa ishatu al-ibadi fi ridallahi ta'ala yace da fusatar da bayi cikin yardar Allah bayi su fushi da kai in dai Allah yana so to alamar kana son Allah ne bayi su kika amma tunda yardar Allah ne cikin abin ka aikata wannan shine ilimi fa wannan shine musulunci zaunawa kai kake ta jahilci kake ta wauta kake ɗora mutane akan bata sai ya kawo hadisi yace haddathana al-qadi Abu Ali al-Hafiz حدثنا أبو الحسين الصيرفي وأبو الفضل هدي إزوا قرشي سيام زو مكرن تمتن mu karanta izuwa inda ya ce ƙala inda yace ƙala anas bin malikin radiyallahu anhu anas ɗan malik yace ce alƙadiyar ya wannan hadisin ƙala li rasulullahi sallallahu alaihi wasallama ya in qadirta an tusbiha wa tumsiya wa laysa fi qalbika ghishun li ahadin wa laysa fi qalbika ghishun li yace da ni ya bunayya wa zalika min sunnati to ga manzon Allah zai raba gaddama yace in zaka iya ka wayi gari ka yammata baka jin haushin kowa cikin zuciyarka ka aikata yace sannan yace mu dan dana hakan yana daga cikin sunna ta ga mahallin shahid manzon Allah zai faɗi sai ce wa man ahaya sunnati yace duk wanda ya rayar da sunna sunnata faqad ahabbani haƙiƙa ya so ni inji annabi Muhammadu sannan kuma wa man ahabbani duk kuma wanda ya so ni kana ma'i janna ya kasance tare da ni cikin aljanna ko zai kasance tare da ni a cikin aljanna kaga manzan Allah ya raba gaddama da kanka ka zo ka yanka kanka ka ce muna cewa san manzon Allah shine bin manzon Allah to ga alqadi ya kawo hadisin manzon Allah cikin fasali na alamar san manzon Allah ga mahallin shahid yace wa man ahaya kaga wa man ahaya sunnati manzo Allah ce duk wanda ya rayar da sunnata yace faqad ahabbani haqiqa ya so ni kaji ko raye sunnan manzan Allah aiki ne sannan ya ce wa man ne duk kuma wanda ya so ni kana ma'i janna zai kasance tare da ni a cikin aljanna kaga aiki ne shi yasa kamar kana cewa mu ne masu san manzon Allah a musulunci saboda mun ce san manzon Allah shine bin sunnan manzon Allah gashi manzon Allah kuma ya faɗi wa man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil janna sai alqadi iyad sai ya ci gaba da bayani sai alqadi sai ya ci gaba da bayani sai yake ta famani tasafa bi hadhihi sifati Ya ce duk wanda ya siffantu da wannan in ji alqadi iyad ya ringa koyi da manzan Allah ya ringa aiki da sunan manzan Allah ya ringa bibiyan zantukan manzan Allah da ayyukan manzan Allah ya nisanci abin da manzon Allah ya hana ya aikata abin da manzon Allah ya umarni da shi duk yayi wannan sai ce famani tasafa bi hadhihi sifati yace duk wanda ya siffantu da wannan suffar inji alqadi iyad yace fa huwa kamilul muhabbati shine mai cikassan manzon Allah A ga kana aiki da abin da manzon Allah ya koyar to kai ne kake da cikar san manzon Allah inji alqadi iyad sai ce fahuwa kamilul mahabbati lillahi wa rasulihi duk wanda ya suffantu da wannan suffar shine mai cikakken san Allah da manzan Allah inji alqadi iyad sai ce wa man khalafa duk kuma wanda ya saba mata wannan siffar fi ba'd hadhihi umuri cikin wani shashi na wa'annan al'amuran da aka faɗi koyi da manzan Allah kaza kaza bin sunnan manzan Allah yace to duk wanda ya saba cikin shashin wa'ansu daga wa'annan al'amuran sai ce fahuwa na kisul muhabbati to wannan mai tauyayyen san manzan Allah ne yana san manzan Allah amma a tauye tunda baya aiki da abin da manzon Allah din ya ci. tunda baya koyi da manzan Allah din baya bin zantukan manzan Allah ko ayyukan manzan Allah fahuwa na kisul muhabbati shi mai tauyayyen san manzan Allah ne inji alqadi iyad Ya yace wala yakhruju an ismiha baya fita daga sunanta ita soyayyar duk da yana saba wa manzon Allah amma ba za a ce masa makiyin Manzan Allah ba amma dai yana da tawaya san manzon Allahnsa ba cikakke bane saboda baya koyi da shi cikin shashin su al'amura saboda baya aiki da sunnarsa cikin shashin waɗansu al'amura saboda baya ladubtuwa da laduba na manzan Allah ba zai fita daga sunan soyayya ba amma kam soyayya tasa tauyayya ce sai ya ce wa daliluhu da Allah tsaya ka ji zai ka dalili ka ji ko ya ce wa daliluhu dalilin hakan ƙauluhu sallallahu alaihi wasallama lillazi haddahu fil khamri faɗin manzan Allah game da mutumin da manzan Allah ya yi masa haddi game da shan giya fala'anahu ba'dhum sai wani shashi na sahabbai ya tsine masa wa qala yace ma akthara ko ma aktharu ma yu'ta bihi ci ai da yawa ma akan kawo shi nan a buge ma aksara ma yi biyu da yawa akan kawo shi nan a buge akan kawo shi a nan ya sha wani abu akan kawo shi nan a yi masa bulala jiya an kawo shi yau an kawo shi ana kawo shi nan a buge yana shan giya haka waɗansu shashi na sahabbai suke faɗi da aka kawo wannan mutumi waɗansu shashi na sahabbai suke ce ai da yawa akan kawo shi nan ma a buge ya sha giya da yawa akan kawo shi nan a buge a zo a yi masa bulala ya sha giya wani shashi na sahabbai sai yake tsine masa to tsaya ka ji abin da manzon Allah zai ci da kuma dalilin da ya sa alƙadiyar ya kawo wannan hadisi don ka gane cewa san manzon Allah shine bin manzon Allah yanda ka faɗi haka ne mu mun ce san manzan Allah shine bin manzan Allah haka yake san manzan Allah shine bin manzan Allah kuma shine addinin musulunci eh wannan shine bin addinin musulunci wannan shine abinda manzan Allah ya faɗi wannan shine abinda sahabbai suka faɗi wannan shine abinda malama suke faɗi gashi an kawo shi ya sha giya wa'insu sun tsine masa suka ce ma aksara ma yi utabi ai da yawa akan kawo shi nan a buge akan kawo shi nan a buge da yawa ma akan kawo shi nan ma aksara ma yi utabi فقال النبي صلى الله عليه وسلم سيما زال صلى الله عليه وسلم لا تلعنه فإنه يحب الله ورسوله sai ya ce kada ku tsine masa saboda shi ɗin yana son manzan Allah yana son Allah kaga amma son manzan Allah nasa tauyayye ne kaga wannan alƙadiyyar ya kawo shi ne a cikin dalilin naƙisul muhabbati wanda yake da tawaya na son manzan Allah ba cikakke ba ne son da cikakke ne da bai sha giya ba amma dai ba za a kore masa san ba shine wala yakhruju an haɗin." Ba baya fita daga sunan san amma dai na qisul muhabbati ne wannan shine magana karatu magana addini shi yasa zaka ga duk nan fasikan da 'yan iska din a ɗariƙa suke saboda nan ne ake nuna musu san manzan Allah daban binsa daban shi yasa sai su saban Allah su su saɓa wa Allah su saba wa manzan Allah saboda su a wajensu san manzan Allah daban bin manzan Allah daban kuma haka wannan jahilin ya ce tsaya ku ji in danna muku shi haka ya ce san manzan Allah daban bin sa daban tsaya ku ya ce san irin yadda muke san annabi a saba da ka'idar abin da ake kiran shi koyi a so koyi daban so daban yan uwa musulmi abin da nake so nuna na farko a nan gudun kun ji jahili ko koyi daban so daban kun ji jahili koyi daban so daban inna lillahi wa inna ilaihi raji'una koyi daban so daban kun ji abin da ya ce koyi daban so daban shi yasa duk wani fasiki duk wani ɗan iska ɗariƙa yake zuwa saboda yadda suke koya musu shine koyi da manzan Allah da bambun manzan Allah daban haka suke koyar da su shi yasa suke iskancin su su saba wa Allah su saba wa manzan Allah tunda kawai suna son manzan Allah shikenan wannan abin suke koya musu koyi da manzan Allah ba shine son manzan Allah ba haka suka koyar da su haka suka ɗora su akan wannan karatu akan wannan keken bera kaji yana faɗi kaji yana faɗi da kansa koyi da manzan Allah daban san manzan Allah daban inna lillahi wa inna ilaihi raji'una inna lillahi wa inna ilaihi raji'una inna lillahi wa inna ilaihi raji'una san manzan Allah daban koyi da manzan Allah daban inna lillahi wa inna ilaihi raji'una inna lillahi wa inna ilaihi raji'una san manzan Allah daban koyi da manzan Allah daban ba shi ne san annabi ba inna lillahi wa inna ilaihi anan kage ya nuna bai san menene abin da ake kira maulidi ba lillahi sai ce bugd dhikrillahi hadisi alqur'ani totally saboda a wajen su koyi da annabi don girman zatin Allah irin waɗannan ya kamata su ringa fitowa suna tsoma baki cikin musulunci don Allah don Allah irin waɗannan wannan koyar da barna ne san manzan Allah daban bin manzan Allah daban tsaya ƙara maimaitawa shi yasa duk wani ɗan iska ɗan ɗariƙa ne saboda yadda suka koya musu ku saba wa manzan Allah ku ci mutuncin shari'ar musulunci ku iskancin ku ku fasikancin ku tunda kuna son manzan Allah ba sai kun ɗabi'antu da ɗabi'o'in manzan Allah ba ba sai kun yi koyi da manzan Allah ba saboda koyi da manzan Allah ɗin daban binsa daban tsaya ya ƙara maimaitawa Qur'ani totally saboda a wajen su koyi da annabi shine san annabi wannan kuma ya saba da ka'idar abin da ake kiran shi koyi a so koyi daban so daban yan uwa musulmi abin da nake so nuna na farko a nan gudu kun ji koyi daban so daban inna lillahi wa inna ilaihi raji'una gashi annabi Muhammadu yana cewa wa man ahaya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil janna gashi ji alqadi iyad cikin fasali na alamar san manzon Allah yace wa man ahaya sunnati manzo Allah yace duk wanda ya rayar da sunnata rayar da sunan manzan Allah koyi da manzan Allah ne jahili bala ya dole mu ce ma jahili tunda dai barna kake cikin musulunci raye sunan manzan Allah koyi ne da manzan Allah manzan Allah ya ce to waman man ahaya sunnati duk wanda ya rayar da sunna ta faqad ahabbani haƙiƙa ya so ni inji annabi Muhammadu sannan kuma wa man ahabbani duk kuma wanda ya so ni inji annabi Muhammadu kana ma'i fil janna to zai kasance tare da ni a cikin aljanna in ji annabi muhammadu sai alƙadir ya ce tasafa ya ce tasafa dukkanin wanda ya siffantu bi hadhihi sifati da wannan siffar inji ji yace ya ce fa kamilul muhabbati shi mai cikakken soyayya ne mai cikakken so ne lillahi ga Allah wa rasulihi da kuma manzan Allah duk wanda ya raya sunnan manzan Allah ya koyi da manzan Allah ya aiki da sunnan manzan Allah ya bibi zantukan manzan Allah ya bibi ayyukan manzan Allah ya da ladubtu da ɗabi'o'i na manzan Allah duk wanda ya aikata wannan to shi mai cikakken san manzan Allah ne yace wa man khalafa hadu kuma wanda ya saba mata wa'annan al'amuran ya saba wa wannan sifar fi ba'd hadhihi al-umuri cikin shashin wa'annan al'amuran da aka lissafo yace fa huwa naqisul muhabbati shi mai toyayyen so ne tauyayyen so ne da shi na manzo Allah bai cika ba ba cikakke bane al-qadi'ir yace wala yakhruju an ismiha amma baya fita daga sunan soyayyar amma soyayyar tasa tauyayya ce zai ba da dalili sai ce wa daliluhu dalilin cewa wanda ya saba wa manzan Allah bai yi koyi da manzan Allah ba soyayya tasa tauyayya ce dalili qauluhu sallallahu alaihi wasallama fadin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama lilladhi, haddahu fil khamri game da mutumin da manzan Allah ya masa haddi game da shan giya fala'anahu ba'dhum sai shashin sahabbai ke tsine masa waƙala shashin ke cewa ma aksara ma yi uta ce ai sau da yawa ma akan kawo shi nan a buge a kawo shi nan ya sha giya faƙalan nabi sallallahu alaihi wasallama sai man zala sallama ya ce la hu?" ya ce ku daina tsine masa ka daina tsine masa fa innahu hu allaha wa rasulahu shi din yana son allah da manzan allah kaga ya saba wa Allah da yake san da yake wa manzon Allah tauyayye ne shi yasa ya saba masa wannan alqadiyar ya kawo shi cikin dalili na me naqisul muhabbati wanda ya rayar da sunnan manzon Allah karara ya bi manzon Allah shine mai cikakken san manzon Allah hadisi ne yanzu kai a jahilcinka abin da kake cewa mu ne masoya manzon Allah a jahilcinka abin da kake faɗi kenan amma na san baka sani ba ya ƙara maimaitawa ke so nuna na farko a nan gudun cewa in sun ce suna son annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wani alama suka gwada wa duniya cewa su masoya annabi ne a wannan matakin na farko kenan cewa su masoya annabi ne ai san annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ba shi a irin yadda muke son annabi a cikin alkur'ani totally saboda a wajen su koyi da annabi shine son annabi wannan kuma ya saba da ka'idar abin da ake kiran shi koyi a so koyi daban so daban yan uwa musulmi abin da nake so nuna na farko a nan gudun cewa jahilcin da suke yi wannan shine jahilcin da suke shi yasa duk wani dan iska zaka gan shi dan dariƙa ne saboda yadda suke dora su san manzan Allah daban bambun manzan Allah daban shehunan sun ɗaure musu gindi duk su iskancin da za su yi su yi fasikancin da za su matuƙa suna tare da shewunan sun tsira shi sa duk wani mazinaci da wani fasiki za ka gan shi ɗan ɗariƙa ne saboda a wajensu san manzan Allah daban bin manzan Allah daban a wajensu shi ya sa za ka ga shehu tijjani yana duk saɓan da suka yi sai ya kai su aljanna duk yanda suka saɓa wa Allah sai ya kai su cikin aljanna gashi a cikin jawahirul ma'ani gashi cikin jawahirin ma'ani shafi na 196 ga abin da shehu tijjani ke cewa tsaya ka ji daga nan ga abin da shehu tijjani ke cewa yace wa laisa li ahadin minar rijali an yi dukila kafata a jannata ya yace babu wani daga cikin dukkanin waliyai da yake da dama shigar da dun mabiyansa aljanna kakaf bai gairi hisabin ba tare da hisabi ba wala iqabin ko ba. yace walau amilu min dhunubi ma amilu yace koda sun aikata duk iskancin da suka yi na saban Allah wa balagu min ma'asi ma balagu ko yaya suka kai yanda suka kai wa saban Allah yace illa ana wahadi sai ni ni kadai duk abin da kai shehu tijani zai kai ka aljanna duk abin da kai na zunubi ko yaya ya kai shehu ya yace zai kai ka aljanna kana dan dariga shi yasa a wajensu bin manzan Allah daban san manzan Allah daban shi yasa duk wani ɗan iska a cikinsu yake duk wani fasiki a cikinsu yake saboda su ɗin suna nuna musu kawai ku so manzan Allah ku iskancin ku san manzan Allah daban bin manzan Allah daban gashi kuma manzan Allah yana cewa wa man ahya sunnati faqad ahabbani duk wanda ya rayar da sunna ta haƙiƙa ya so ni wa man ahabbani kana ma'i fil janna duk kuma wanda ya so ni zai kasance tare da ni a cikin aljanna haka manzan Allah ya ce raye sunnan manzan Allah shine san manzan Allah duk wanda kuma ya so manzan Allah zai kasance tare da manzan Allah a cikin aljanna wannan hadisin alqadir ya kawo shi a cikin kitabu shifa gashi fasali yayi na alamar san manzan Allah gashi cikin mujalladi na biyu shafi na ashirin da 24 yace faslun fi alamati muhabbatihi sallallahu alaihi wasallama yace fasali cikin alamar san Manzan Allah yace i'lam ka sani anna man ahabba shay'an lalle duk wanda ya so wani abu atharahu zai fifita wannan abu wa athara muwafaqatahu zai fifita dacewa da wannan abin duk masoyin Manzan Allah zai fifita Manzan Allah duk masoyin manzan Allah zai fifita dacewa da manzan Allah salatin da ya fito daga bakin manzan Allah dace da manzan Allah anan kakka ce fiwu makiyin manzan Allah ne kai ba ka son sa ƙarya kake yi saboda in kana son sa zaka fifita dacewa da shi ya ce wa illa idan kuma kaga mutum yana cewa yana son manzan Allah baya fifita dacewa da manzan Allah ko baya fifita manzan Allah lam yakun sadiqan fi hubbihi bai kasance mai gaskiya ba cikin sansa in ji alqadi iyad wa kana mudda'iyan kawai da awa yake a baki yake faɗi yace wa fi ubbin nabi mai gaskiya cikin san manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yace man Zaharu, alamatu zalika shine wanda alamar hakan ta bayyana a jikinsa ta bayyana tattare da shi tsaya ka ji alamomin jahili wa ha yace alama na farko shine aliqtida'u bihi koyi da manzan Allah shine alama na farko na san manzan Allah amma ka ce san manzan Allah daban koyi da manzan Allah daban alqadi ya ce alama na farko na san manzan Allah koyi da manzan Allah ya ce wasti'imalu sunnatihi da aiki da sunnan manzan Allah shine alama san manzan Allah ba'u a ƙawalihi da bibiyar zantukan manzan Allah wa a af'alihi da ayyukan manzan Allah karanta hadisi aiki da hadisi in ji shi shine alamar san manzan Allah ya ce wamtisalu awamirihi da kuma kamantuwa da kamanta umarni na manzan Allah wajitinabu wahihi da nisantar hane-hanen manzan Allah wata addubu bi adabihi da kuma ladabtuwa da laduba na manzan Allah sai ce fi usurhi wa yusurhi wa manshatihi wa ya ce cikin kunci da cikin karshashi da cikin sauƙi da cikin tsanani zai ba da shaida ta aya alƙur'ani akan haka sai ce wa shahidu haza shaidar wannan na cewa alama san manzan Allah aiki da sunan manzan Allah kwaikwayon manzan Allah bin zantukan manzan Allah kamanta umarnin manzan Allah nisanta umarnin manzan Allah wa shahidu haza shaidar wannan ta ta'ala faɗin Allah maɗaukaki in qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah kace in kun kasance kuna son Allah to ku bi ni sai Allah iso ku kaga bin shine alama amma da yake jahili ne kai kace san manzon Allah daban bin manzon Allah daban daga cikin alamomin san manzon Allah wa isaru ma shara'ahu wa hadda alaihi wa isaru ma shara'ahu da fifita abin da manzon Allah ya shara'anta alamar san manzon Allah salatin ibrahimiyya ya fi kowane salati shi manzon Allah ya shara'anta to ka fifita amma ka ce salatin fati ya fi na manzon Allah maƙiyin manzon Allah ne kai wa isaru ma shara'ahu da fifita abin da manzon Allah ya shara'anta alamar san manzon Allah kenan in ji alƙadi iyad cikin kitabu shifa bi ta'arifu huquqil mustafa wannan shine musulunci wa isaru ma shara'ahu da fifita abin da manzon Allah ya shara'anta wa hadda alaihi manzon Allah ya kwadaitar akan wannan abu ala hawa nafsihi akan san zuciyarka wa muwafaqati shahawatihi akan dacewan san ranka ka fifita na manzon Allah sai ce Allah ta'ala Allah yace walladhina taba ad-dara wal imana min qablihim yuhibbuna man hajara ilayhim wa la yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa wannan duk alama ne na su yace wa iskhatul ibadi fi ridallahi ta'ala da kuma fusatar da bayi cikin yardar Allah alamar san Allah a ga in Allah yana son abu kaza aikata ko da wani zai yi fushi shine alamar san manzon Allah da ya gama tsaya ka ji ya kawo hadisi daga Anas dan Malik alqadi ya kawo hadisi akan abin da ya faɗi a baya Anas dan Malik yace qala li rasulullahi sallallahu alaihi wasallama ya bunayya in ƙadirta an tusbiha wa tumsiya wa laysa fi qalbika gishun li ahadin fa fa'al ya ce ya bunayya ya ɗanɗana, in za ka iya kawayi gari ka yammata babu gishu na wani a cikin zuciyarka ka aikata yace sun maƙalali sannan ya ce min ya bunayya wa zalika min sunnati hakan yana daga cikin sunna ta tsaya ka ji manzo Allah ya raba gaddama Ya ce wa man ahaya sunnati duk wanda ya rayar da sunna ta a ahabbani haƙiƙa ya so ni ji annabi Muhammadu duk wanda ya raye sunnarsa haƙiƙa ya so shi tabbas ba makawa sannan ya ce wa man a ne duk kuma wanda ya so ni ga sakamakonsa kana ma'i janna zai kasance tare da ni a cikin aljanna kaga manzo Allah ya faɗi raye sunnarsa shine sansa raye sunnarsa kuma koyi da shi ne amma kace sansa daban binsa daban saboda kai jahili ne haka kuke batar da jahilai fasikai suke manne muku saboda kuna cewa san manzon Allah da binsa daban su je su ta lalata suna fasikanci su suna ɗaukawa suna son manzan Allah ga manzan Allah ya ce wa man ahaya sunnati duk wanda ya rayar da sunna ta faɗa da ahabbani haƙiƙa ya so ni wa man ahabbani duk wanda kuma ya so ni kana ma'ifil janna ya kasance tare da ni cikin aljanna alqadi iyad yace faman ittasafa bi hadhihi sifati yace duk wanda ya suffantu da wannan suffar koyi da manzan Allah aiki da sunnan manzan Allah bin zantukan manzan Allah da ayyukan manzan Allah kamanta umarnin manzan Allah nisantuwa da hanin da da manzon sallama ya hani da shi da kuma kaza yace duk wanda ya suffantu da wannan suffar fahuwa kamilul mahabbati lillahi wa rasulihi to shi yana da cikakken san Allah da manzan Allah wa man khalafaha duk kuma wanda ya saba mata fi ba'd hadhihi umuri cikin wani shashi na wayannan al'amuran gurin koyi ya saba wani shashin baya koyi da manzon Allah amma yana yi a shashi yace fa huwa naqisul muhabbati to shi mai toyayyan san manzon Allah ne sai yace wala yakhruju an ismiha baya fita daga cikin sunan san manzon Allah din amma dai ya saba masa yana da tawaya cikin san manzan Allah din ga dalili zai kawo yace wa daliluhu qawluhu sallallahu alaihi wa sallama lillazi haddahu fil khamri game da mutumin da manzan Allah ya masa haddi game da shan giya fal'anahu ba'dhum sai shashin su ya tsine masa wa qala yace ma akthara ma yu'ta bihi ai so da yawa ma akan kawo shi nan a buge ai masa bulala faƙalan nabi sallallahu alaihi sai maza sallama ya ce la tal'anhu fa innahu yu'ibbu Allah wa rasulahu ya ce ka daina tsine masa ku daina tsine masa yana son Allah da manzan Allah wannan alqadi iyad ya kawo shi ne game da mai san manzan Allah amma yana da tawaya cikin san manzan Allah din yana son manzan Allah amma yana da tawaya saboda me ya saba wa manzan Allah shi yasa ka ce wai bin manzan Allah daban son manzan Allah daban wannan rusa addini ne rusa musulunci ne kuma tsantsatsagwaren jahilci ne wai kana cewa wai hammuna cewa mu a wajenmu wai son manzan Allah shi ne, bin manzan Allah to ai haka shi ne addinin manzan Allah ta yi wa man ahaya sunnati da ahabbani ce duk wanda ya rayar da sunna ta haƙiƙa tabbas ya so ni duk wanda ya aiki da sunnan manzan Allah ya so manzan Allah wannan shine maganar musulunci shi yasa duk wani fasiki gare ku yake duk wani mazinaci gare ku yake duk wata iska tana danganta kanta ne zuwa ga ɗariƙa saboda yadda kuke nuna musu san manzan Allah daban bin manzan Allah daban shi sa su iskanci su saba wa Allah su saba wa manzan Allah su fasikanci su zinace zinace su fito titi suna iskanci saboda kun nuna musu ko da a ce suna yin wannan aiki tunda suna san manzan Allah sun sha wanda kuma karya kuke yi ba addini ba kenan san manzan Allah shine rayu sunnan manzan Allah haka annabi Muhammad ya ce wannan shine magana addini kana tantirin jahili ka zauna kana karya kana jahilci wallahi tun kwanaki na san jahili ne kai kuna ba mu wahala akwai wani bayananka da na gani kana yin bayani tsaya ku ji in sa masa wallahi tantirin jahili ne tsaya ku ji in sa akwai 'yansu bayanansa da na ji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 wa bi rahmatihi kuma ana nufin musulunci ne to amma sai muka tafi tafsirin da yafi kowane tafsiri domin shi fassara alqur'ani yana da fuskoki guda hudu zai jahilci akwai at-tafsir bil ma'sur akwai at-tafsir bi aqwa bi ahadisir rasul kaji jahili ko akwai at-tafsir bi aqwali sahaba kaji jahili ko akwai at-tafsir bil ra'ayi tafsiran nan guda hudu ne duk malamin da zai tafsiri yana yin tafsiri ne bisa ɗaya cikin waɗannan guda hudu kaji jahili ko kaji jahili ko ai a tafsiru bil ma'thur shine dai wanda dai ka lissafo din kaji jahili wai akwai at tafsiru bil ma'thur shi sannan akwai at tafsiru bi aqwali sahaba a bi ahadisir rasul kaji jahili sa'annan akwai at tafsir bi aqwali sahaba na uku kenan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 wa'annan abubuwa idan ka ɗauka akwai bi fadlillahi da falalan Allah wa bi rahmatihi da kuma to rahmar Allah wallahi jahili Allah ya ce ka faɗa ka faɗa wato annabi ya faɗa kul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bi dalika falyafrahu da wa'annan abubuwa guda biyu mutane su nuna farin cikin su sarki su nuna murnan su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 a zuciyarsa cewa kaza a akwai kuma wanda in ya faɗi shi a jahilcinsa haka yake to irin wannan zaka ji ya ƙara maimaitawa amma in su da baka ne to in mutum ya faɗi so ɗaya na bin sai ya gyara amma in ka ji ya faɗi ya ƙara maimaitawa to jahili ne haka ya ɗauka tsaya kuma ku ku ji jahili ne haka ya sani wai akwai at-tafsiru bil ma'asur sa'annan akwai a tafsiru bi aqwali eh, wannan akwai a tafsir bi harisun rasul akwai a tafsiru bi aqwali sahaba bayan akwai a tafsiru bil ma'asur din fa tsaya kuma ku ji wallahi tantirin akwai at-tafsir bil to akwai a tafsir bi a eh, bi ahadisir rasul kaji akwai a tafsir bi ra'ayi. sahaba to akwai tafsir bil to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 na farko kenan wannan tafsirin ya fi kowanne na biyu sai wanda yake biye da shi shine fassara kaji jahili wato a tafsiru bil ma'asur kawai shine tafsirul qur'ani bil qur'ani <laughs> wannan shi ake nufi wai a tafsiru bil ma'asur na ɗaya kenan sannan na biyu kaji jahili wanda in ka ce a tafsiru bil ma'asur duk wanda ya lissafo ɗaya ne kawai za a cire shi ne a tafsiru bil ra'ayi amma duk yana cikin a tafsiru bil ma'asur ɗin amma da yake jahili ne shi bai sani ba ya ku ji kawai shi kawai shi tafsirul qur'ani bil qur'ani shine a tafsiru bil ma'asur tsaya kuma ku qur'ani da hadisi na uku sai wanda yake biye da shi sahabi ya fassara qur'ani na hudu ne mutum ya fassara qur'ani bisa fahimtarsa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 sai mutum ya fasikancinsa ya iskancinsa tun da kun ce yana son manzo Allah shi kenan shi yasa ake iskanci fa wallahi su suke ba da dama ko a ce duk iskancin da ka yi me shi zai kai ka aljanna yadda shehu tijjani ya faɗi kenan Allah ya sa mu dace tsayin sa number waya ma dai gaskiya ku daina cutar da musulmai wallahi Allah ku daina cutar da musulmai ku ji tsoron Allah ku je ku yi karatu mu ma da kuka ga muna fitowa karatu muka je muka yi Eh, karatu muka je muka yi iri-iri ka zo ka zauna kana wai san manzan Allah daban wai bin manzan Allah daban to wani sa'o kake so ka isar wa al'umma wai haffaɗa kake wai aimomin ce san manzan Allah daban bin manzan Allah daban kamar kana cewa al'umma mu ɗin mu ne muke kan daidai fa haka fa kake cewa haka fa kake ci amma da yake kai jahili ne baka san cewa <laughs> kana cewa mu ne masoya manzan Allah na gaskiya ba da yake ka faɗi abin ne bisa jahilci Allah bai san haka yake faɗi ba a musulunce kenan cewa mu ɗin mu ne masoya manzan Allah su ɗin ba masoya manzan Allah ba ne a ilmanci abin da yake cewa kenan amma da yake jahili ne shi bai sani ba shi ya zaci hakan da ya faɗi kamar sukan me yake cewa mun ce san manzan Allah shine bin manzan Allah ah, to ai manzan Allah ne ya faɗi wa man ahaya sunnati faqad ahabbani ka gani mun nuna ma wa man ahabbani kana ma'i fil janna haka alqadiyar da ya kawo wannan hadisin yace famman tasafa bi hadhihi sifati fa huwa kamilul mahabbati lillahi wa rasulihi yace wa man khalafaha fi ba'd hadhihi al-umuri yace fa huwa naqisul muhabbati wala yakhruju an ismiha haka yace yace wa daliluhu qawlu sallama lilladhi haddahu fil khamri wa la'anahu ba'dhum faqa wa qala ma akthara ma bihi faqala nabi sallama la tal'anhu fa innahu yuhibbu Allah wa rasulahu kawai ku zo kuna jahilai kuna rusa addini kuna jahilai kuna rusa addini kaji wai tafsirai guda hudu ne wai akwai a tafsiru bil ma'asur shine tafsirin qur'ani bil qur'ani na ɗaya kenan wannan sa'an nan na biyu akwai a tafsiru bi a hadisin rasul <laughs> na biyu kenan kaji jahili wanda duk har yanzu fa yana cikin aina ɗaya ne sa'an nan akwai a tafsiru bi aqwali sahaba har yanzu yana cikin naɗe ne fa amma da yake jahili ne ya kasa su kashi hudu nan akwai a tafsir bin ra'ayi a Allah ya sa mu dace Allah ya tsare ke sa wala jahilai ne dole a samu fasikai cikin ɗarika tun da san manzan Allah da bambun manzan Allah da ba dole a sami yan iska cikin ɗarika tun da san manzan Allah da bambun manzan Allah daban dole duk wani dan iska ya fake a can ai tunda bin manzon Allah da san sansa daban ai tunda suna son sa iskanci ko a assalamu alaikum Oh, alaikum salam. Allah ya gafarta malam barka da himma barka da aiki. Allah ya saka da alkhairi. Amin amin amin jazakumullahu khaira. Sunana Abubakar daga Kaduna. To sanna zuwa malam Abubakar muna jinka. ai Allah ya gafarta malam wayannan mutane sun riga sun wada wace dimuwa ne ka san shi wannan dama shi wannan shi wannan aminu ya sha duka wajen dan anti kaga bai gaba warkewa ba ta balbata zo ya kara musu to saboda haka duk irin wayannan abubuwan da zaka ji suna faɗa sun rasa mai abun faɗa ne sai kuma kaga sai Allah ya masu bakin su kaga yanzu magana da ya faɗa kaga yana yana nuna mu da muke bin sunna mu ne muke bin hanya mai kyau kenan da bakin sa kaga ya faɗa mu a yadda za mu fasara shi saboda haka ai ita gaskiya gaskiya ce iya kirkin su dai sunna annabi dai Allah zai kare ta insha Allah kuma za mu bi ta Allah muna fata kuma Allah ya kashe mu akan sunna annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam malam kuma wannan fadakarwa da kuke yi ku ci gaba malam ba ruwanku da wani mai zagi ko zagi ko wani comment ko wani menene malam dan Allah kuke Allah shi zai taimake ku muna muku addu'a Allah ya tsare ku gaban ku da bayan ku Allah ya dora ku akan hanya mu madaidaiciya duk abin da za ku ga al'umma ya zama shine gaskiya a tashi lafiya amin jazakumullahu khair jazakumullahu khair Allah wayna mutanen rusa addini suke wallahi ka ji san manzon Allah da bambun manzon Allah da a to ba dole duk wani fasiki duk wani ɗan iska ya raɓe ku ba tun da san manzan Allah daban bin manzan Allah daban a inna lillahi wa inna a ibada wallahi mun gode Allah akbar kallah Allah ya saka alkhairi amin Allah ya saka alkhairi saboda gaskiya wato malam kwana biyu da na ji shuru ma na ce to lafiya na zo in kira ka jiya sai na ga ana program a tiktok to na dan tura request ne sai na ga kaman an kusan tashi an kusan tashi ma ba dauke ni ba wannan ba Allah aminu wanda 17 ne kowa ya sunan shi ne dama abin da ya kamata shine a yi a haska shi wato yana daga cikin mutanen da suke da ah, jarasa mai sunan jar'a suna da jar'a irin irin kekashewan zuciya haka kan wannan batan nasu to kuma alhamdulillah kaga malam an haska jahilcinsa kowa ya gane bakin jahili dama kuma shine yanzu muna jin program da ni da wani aboki aiki na ni. na ce masa wannan bayan Allah galibin yan uku da suke ce jima'i zuwa ga ɗarika suke ce su yan uku ne wallahi ba su san mai ɗarikan ba wallahi ba san ta ba to shi ya sa wa'innan jahilan sukan iya tara su wuri guda su yanka musu maganganu irin wa'innan na rashin ilimi kuma su ɗauka su yadda cewa malami ne ma ya gaya musu wannan magana abin ba haka ba ya za ka san annabi da masa biyayya ya ka raba su malam bari zan kawo wani magana abu uh, talib ya so ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ina ganin shi bari mu fara daga abu talib ya so ma'aiki sallallahu alaihi wasallam shin soyayyarsa daga ma'aiki sallallahu alaihi wasallam wanda bai sabbaba masa yin imani da shi ba ta tsayar da shi daga wuta malam ba sauka fahimci maganan ba assalamu alaikum so su soyayya abu talib ga ma'aiki sallallahu alaihi wasallam wanda kuma bai samar masa wato ya yi imani da ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ba ba ta amfani da shi ba Allahumma asarin da yake nuna cewa ma hadisin da yake nuna cewa za a fito da shi bakin gaban wuta har yanzu yana dai wutan dai saboda rashin imani so wayannan mutane wallahi tallahi ba addini ne a gaban su ko ba ita suke nufi ba wayannan su da suke cewa in dai ka so su ko me ka aikata da me yake cewa cikin birwar gushak cewa wa ru'yatu kawai wa ru'yatu fawzun kabirun wa magnamun wa sa'arun lirahin walau ra'ahu kafuru to wannan malam bi sabilillahi ai shine manhajin su shine dai in zaka sa soyayya gaba to shi tace la ilaha illallah koda baka taba cewa ba to wala wai ne ta ina ne za a ce musu su ne malamai to amma da yake galibin tafiyan an fi son a raye mutane akan jahilci rashin sanin addini shi yasa ya gamanto a wayannan ma kan dauke su ma har sukan dauki kansu malamai har wasu ma dauke su malamai wallahi ba dan haka ba ba wanda yake da wani adana ilmin a cikin addini zai kalli wannan abun wai ce masa malami maganan gaskiya Allah malam ya saka muku da alkhairi da kare ku ya tabbatar da dukkan digadigan ma kan biyayya ga Allah subhanahu wataala da kuma manhajin sunna Allah ya sa mu dace assalamu alaikum malam nagode ɗan yaƙuri da Allah ɗan yaƙuri ga wani nan yana kira ɗan yaƙuri na ɗan fita ne to assalamu alaikum assalamu alaikum assalamu alaikum assalamu alaikum Eh, irin wannan jahilan barna suke wala in kaga barnar da inda za a sama barnar da wannan jahilin ya yi na cewa wai san manzan Allah daban bin manzan Allah daban Allah sai abin ya baka mamaki inda za a haska ma ka ga yawan jahilcin da barnar da ya yi shi yasa duk wani fasiki dan dariƙa ne duk wani fasiki ɗan ɗariƙa ne duk wani mazinaci Eh, saboda yadda ake nuna musu soyayyar manzo Allah da bambin salamu assalamu alaikum na'am wa alaikum salam dan uwa muna assalamu alaikum assalamu alaikum muna ji ya ji sunana hello kana ji ina jinka wa alaikum salam sunana sunana aliyu to muna jin ka abin yanzu ma ba kana ji na eh amma wanda kace ji a kusa da kai da ka kashe ko kare na kira ne in ja maka na kira na to na kira ne na kira ne da farko dai in maka nasiha akan ka ji tsoron Allah na'am ina jin ka kana ji na ina jin ka ina jin ka kira ne in maka nasiha akan ka ji tsoron Allah akan abin da kake kowa kai jahili ne a wajenka idan malamai suna cewa assalamu alaikum assalamu alaikum ya da Allah kana ji ba matsala wallahi zan so in karɓi nasiharka kana ji abu ne mai kyau amma da Allah kana ji abin da ya faɗi na cewa san manzon Allah daban a ai ma'ana kana ji in za ka yi min nasiha ai ya kamata jama'a su gane cewa na faɗi abu ba bisa haƙƙi ba abin da ya ce na cewa san manzan Allah daban bin manzan Allah daban daidai ne ko ba daidai ba ne yau wasu mu magana eh amma ka ce za ka yi min nasiya kuma ka ba abin da na faɗi abin da ya faɗi haka ne ko ba haka ba ne a ilimance ina jin ka a ba wai misali ba kana ji idan kun tafi amrin fa kun fi ai nasiya ka zo za ka yi min kana ji mutum ne ya ce san manzan Allah daban bin manzan Allah daban saboda shi jahili ne ya ce wai mu mun ce bin manzan Allah shine san manzan Allah ya ce kuma san manzan Allah daban binsa daban ka wannan jahili ne jahilci ya yi da haka yanzu in za ka yi nasiha kana ji ka fara tabbatar da abin da ya yi ilimi ne kaga sai a gane cewa son zuciya ne ko kuskure ne amma ka ajiye abin da na faɗi kuma ka ce za ka yi min nasiha shi yasa yanzu abin da ya faɗi daidai ne ilimi ne ko jahilci ne farko kenan yanzu misali tun da ka ce a ba yi misali ba abin da ya faɗi ilimi ne ko jahilci ne a to ai ina zuwa bari shigar da kai falsafa da kake so kai tun a ba yi falsafa ba ai kana ji gurin lan shigar da kai falsafa da kake san manzon Allah da bambunsa daban daidai ne abin da ya faɗi ko ba haka yace ba kaji ai bai kamata ba abin da ai ce kenan daidai ne ko ba daidai ba ne yanzu misali kaga ni wai ba misali ba da Allah kaga zaka ji kaji illar sai a ba ku dama ku kara abu sai ku ta yawo abin da ya faɗi cewa san manzon Allah daban bin manzon Allah daban jahilci ne ko ilimi ne a'a ilimi ne sai ka faɗi dalilanka a'a wannan abu da ya faɗi jahilci ne kai in ma ba za ka iya cewa jahilci ba ne ƙaddara in ka ga dama ka ce kuskure ne amma dai ba za ka faɗi wata magana ba ka tafi kana rara gefe sai ka faɗi hukuncin abin da ya yi shi ne adalci ana jin ka muna jin ka ba ba na jin ka to ni ina jin ka ka faɗi hukuncin abin da ya yi na farko kenan sannan sai mu je gaba falsafa ne ka shigar da mutane wanda ba su sani ba ni duk ba wannan na tambaye ka na falsafa ba ka faɗi hukuncin abin da ya yi. a'a ba wani misali fa san manzan Allah daban bin manzan Allah daban wannan jahilci ne ko ilimi ne yanzu idan eh, eh, aka eh, ce maka jahilci ne, amma babu yadda za a yi kai ka dinga ce mai jahili ba haka ake rayuwa ba abin da yayi to kana ji farko ni tsaya ka ji ni fa na ce ma na janya kalma ta ma ta cewa jahili ne yanzu kai ba shi hukunci me yayi da ya ce san manzan Allah daban bin manzan Allah daban dan jama'a su gane gaskiya e farko mu fara sanin abin da ya haka kawai ya faɗa ya shiru ne da san manzan Allah daban bin manzan Allah daban ya warware magana shi ya faɗa shi ko haka kawai da ya faɗa haka kawai sai wato idan na fahimce ka kana ji dan jama'a su gane da ya ce son manzan Allah daban bin manzan Allah daban daidai ya yi kenan ko? ba a aika samun inji ne sai ka samun ah. inji sannan in yanke hukunci wato kai da yanzu ba kama ji ba kawai ka hawo kake gaddama a ah, to gaskiya za mu rabu da kai shi yasa ashe to ka ga bai kamata ba a haka za ka yi min nasiha a haka za ka yi min nasiha ba ka san ma abin ma ni da ni ne ba san zuciya kenan wai ka ji ashe ma wai bai ma wai ji ba wai ai in sa masa ya ji ai bai kamata ba wai ka zo wai za ka yi min wai nasiha ta yaya za ka yi nasiha akan abin da baka sani ba wannan jahilci ne ka ce san manzan Allah daban bin manzan Allah daban na karanto littafi na kitabu shifa na alqadiyat fasali yayi na alamar san manzan Allah ya janyo hadisin manzan Allah da kansa manzan Allah ya ce wa man ahya sunnati a ahabbani ya ce duk wanda ya raye sunna ta haƙiƙa ya so ni ba shakka ya so ni amma ka ce bin manzan Allah daban sansa daban wannan jahilci ne ba malamin da ya taba faɗi duk duniya ba mai faɗin wannan magana kuma sai tantirin jahili wallahi ne kawai magana amma ka zo kai baka ka ga da Allah tunda dai baka ji abin da ai na danna ba yanzu ka faɗi abin da zaka faɗi da Allah in ma zagi na ne zage ni sai ka sauka dan na fahimci uwa kana da bacin rai ai game da ni inda kuke ma sallallahu alaihi wasallam abin da ya ban haushi shi yana shi kuma ka sa hujjar shi kowa ya ji a duniya amma wannan kana malamin ku ne Kabir Gombe babu matsala kana ji ba matsala yanzu ni na baka dama ka faɗi hujjar tasa a'a ba sai na sa ba kai yanzu na baka dama faɗi hujjar tasa na san manzon Allah da sa daban da Allah tsaya da Allah tsaya kaji kaji ko <laughs> ina fahimta wato yana cikin fushi ne a fusace ya hauro allura ne masa tun yana ƙasa ya hauro ne cikin fushi amma banda aka kai da aka bawa dama ka kara abin da ya faɗi cewa san manzan Allah daban bambun manzan Allah daban kare mana a ilimance me na hayaniya ni fa na baka dama fa amma wallahi ba mai faɗan wannan magana sai jahili shi ma ɗin jahili ne in kuma ka yadda akwai yanda za a iya kare ta a ilimance a addinance a ce san manzan Allah daban bin manzan Allah daban e kai ka kare in za ka iya karewa da Allah ka kare in ba za ka iya ba in sauke ka da Allah a ɗauko wani ya sauka da kansa Allah ya sa mu dace amma zan ƙara kiranka don na baka dama in za ka kare da Allah ka kare na fahimci kai ma ka yadda san manzan Allah daban bambun manzan Allah daban kenan wala jahilci ne wannan tsantsatsa wannan jahilci ba yanda za a yi ka raba san manzan Allah da bin manzan Allah ƙarya kake yi alama ma na san manzan Allah shine bin manzan Allah din in duk zaka kwana dubu kana ja kullun cikin carbi dubu ina san manzan Allah ina san manzan Allah wala in baka bin manzan Allah ƙarya kake yi ka ce wai shi daban wannan daban wannan tsantsatsagwaren jahilci ne ina ganin ka gudu tsaya in ɗauko wani ka gudu shi wannan ya gudu amma a baku dama ku kasa karewa kuma ku ta hayaniya na fahimci tun yana ƙasa ne masa allura tun kana ƙasa ina ma ni 'yan ɗariƙa kuke bawa irin damar da nake baku kai <laughs> ai ba ku ba ni wallahi ba kwa bani irinta amma ina ma ni ne in kuke shiri na bugo ku bani irin damar da nake ba ku wallahi da kun raina kanku kun raina shehunan ku Allah da kun gane shayi ruwa ne amma a baka abu a ce ka kare Allah ya sa mu dace kun ji son manzo Allah daban bin manzo Allah daban kai to ina ganin za mu sauka da Allah za mu sauka wancan hayaniya ya hawoyi bai ma ji ya ce to na fahimci ku kuna ne ku kuna abin ne bil kuwa haushin alkanawi ne ke damun ku a zuciya shi yasa ma in ma na ba ku damun kuke hauka eh, wato haushin alkanawi ne ke damun ku a zuciya shi yasa kuna yi ne bilkuwa eh, amma a baka dama san manzo Allah daban bin manzo Allah daban hadisai nawa ka rushe zantuka nawa ka rushe na malama san manzo Allah daban bin manzo Allah daban a kofa ta fasikanci nawa ka bude da wannan kalmar ta'addanci nawa ka da wannan kalmar na ilimi hadisai nawa ka rushe da ayoyi san manzo Allah daban bin manzo Allah daban in ba jahili ba waye zai faɗi wannan abu wai haka zo ma kana zargin ahli sunna wai su a wajensu sun ce bin manzan Allah shine san manzan Allah a wannan ma abin ka zarge mu ne bayan manzan Allah ne ya faɗi mu maimaita muka jahilcin ka ya kai ka baka san hadisin ba wa man kada sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil janna hadisi ne na annabi Muhammadu alamar san manzan Allah in ji alƙadiyyar shine alikitida'u bihi wasta imanu sunnati wati ba wa akawalihi wa afa'alihi wamti sadu awamirihi wajiti nabu na wahihi wata addubu bi adabihi fi usurihi wa yusurihi wa manshatihi wa makarayihi ya ce wa sha'idu haza ƙaunar ta'ala ƙul in kuntum tu'ibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah ya ce wa isaru ma shara'ahu wa hadda alayya ala hawa nafsihi wa muwafaqati shahwatihi yace qala Allahu ta'ala wal ladina tabawwa'u ad-dara wal imana min qablihim yuhibbuna man hajara ilayhim wa la yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu wa yusruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa sannan ya janyo hadisi Anas dan Malik yace qala li Rasulullah sallallahu ya bunayya in kadirta an tusbiha wa tumsi wa laysa fi qalbika gishun li ahadin fafa'al thumma qala li ya bunayya wa dhalika min sunnati wa man ahya sunnati faqad ahabbani in ji manzan Allah wa man ahabbani kana ma'i fil janna kuna rusa musulunci da jahilcin ku idan an ce muku jahilai ku ringa jin haushi ka ce wai san manzan Allah daban bin manzan Allah daban saboda jahilci ba shi yasa fasikai suka manne wa ɗariƙan ba saboda yadda ake nuna musu su yi iskanci su fasikanci su lalata suna son manzan Allah amma ba sa bin manzan Allah ɗin saboda su kawai tun da kana son manzan Allah kai komai haka ake addinin kenan hamma kana zargin wanda ya ce son manzan Allah shine bin manzan Allah hamma kana bayan manzan Allah ne ya faɗa haka saboda kawai ku buɗe ƙofar fasikanci cikin al'umma ku buɗe ƙofar zina ta zinaci da saba wa Allah kawai tun da ana da'awa ana son manzo Allah cikin musulunci sannan mu kyale ku da tantirin jahili ya zauna yana ta ihu Allah ya samu dace ina ganin tun da wancan haushi ya zo wucewa سبحانك اللهم rabbana وبحمدك نشهد ان an اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك السلام عليكم